بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin falalarsa da rahamarsa ya kuma sake ba mu dama domin ci gaba da waɗannan darussa da muka fara gabatarwa game da abin da ya shafi shiri na tarban watan ramadan watan ramadan wata ne na musamman da allah subhanahu wa ta'ala yake fance shi domin jin kai da saukar da rahama ga rayu abinda ke kan dukan wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe yake kuma shiri da tanadi don kyautata rayuwarsa bayan mutuwa to ya yi shiri da tsari da tattali da tanadi na yadda zai ribaci damar da ubangiji ya bashi na samun kansa a cikin wannan wata na da kuma fuskantar watan ramadan da kuma neman dace a wajen allah idan allah ya riskar da shi wannan mutane albarka watan ramadan idan ubangiji ya ja kwanakin bawa ya riskar da shi ramadan yana mai rai yana mai imani to ya kasa kayan kuma ya tsira ramadan wani lokaci ne da ubangiji ya ware shi na musamman domin jin kan bayi da rikar da alkhairarsa na duniya da lahira zuwa ga bayi wanda yake ribatar irin waɗannan maki shi ne wanda ya san ƙimar dama a rayuwa wanda ya san kimar dama to kullum shi yake zakalkalewa lokacin da ubangiji ya ba shi dama sai ya yi amfani da dama waɗannan misalsalu suna nan cike a cikin alƙur'ani da su mafi girman abinda ke nuna mutum mai hankali ne a rayuwa shine amfani da damar da Allah ya ba yana daga cikin manyan alamu da ke nuna mutum mai hankali shi ne amfani da dama da ubangiji ya bashi a rayuwa wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ma wani daga cikin sahabban sa wa'azi yace mishi irtani khamsan qabla kan annabi yace ka ribata ka ganimanta ka amfani daman waɗansu abubuwa guda biyar da ubangiji ya maka annabi ya ce kafin kishiyoyin su guda biyar su zo maka annabi ya ce ka ribata ka yi amfani da damarka a kan waɗansu ni'imomi guda biyar da ubangiji ya maka annabi ya ce kafin biyar wadda suke kishiyoyin waɗannan su zo maka annabi sai ya ce mishi hayataka aflamautika annabi ce kai kokari ka yi wace rayuwar ka kafin mutuwa duk daren dadewa za ka mutu duk daren dadewa za ka mutu duk daren dadewa za ka yi kwanciyar kabari shi wannan kwanciyar kabari da muke raka mutane muke kai su makabarta a bisne su ko da Allah ya ja kwanakinka ka kai ran da za a yi tashin duniya to sai ka yi wannan kwanciyar na shekara arba'in domin tsakanin busan farko da za a yi kowa ya mutu da buka na biyu da za a yi kowa ya tare shekara arba'in annabi ya ce mishi hayata da kwallon ita kuma rayuwar duniya duk yadda ka ganta da duk wani abu da ka gani a cikin rayuwar duniya rayuwar da ubangiji ya baka wallahi idan ba addini kai ba wallahi ba ka more rayuwarka duk abin da kai a duniya wallahi in ba addini kai ba wallahi baka amfani rayuwar ka baka more ta ba domin dalilin da ya sa Allah ya kera ka ya kirkire ka shine don kai addini ma'ana ka bauta mishi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halitta aljanu da mutane ba sai don su bauta mu me ya dalilin zaman ka a duniya ka samu kanka a wannan rayuwa Allah yake don ka bauta mu ma'ana don ka yi addini mun farfon ka nan don ka yi addini in ka yi addini ka kare matsayin da Allah ya kawo ka duniya don shi duk abin da ka yi in ba ka yi addini ba to ka yi abin da ba don shi aka kawo ka hayata ka annabi ya ce ka nemi rayuwarka kafin mutuwa ta zo ya tabbata cikin hadisin al-Imam Tirmidhi hadisin Abdullah ibn Mas'ud annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tazulu qadam ibn adam min indi rabbih yawm al-qiyamah hatta yus'al an khamsa annabi yace kafafun bawa guda biyu ba za su gushe a gaba ga Allah ba ranar al har sai Allah daga cikin tambayoyin da zai mishi ya mishi waɗansu tambayoyi guda biyar za a tsaye da kai a gaba ga Allah Allah zai maka magana kai tsaye babu tattafinta ma minkum ahadu illa saya ko illa sayukallimu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba wani da cikin kowaye face ubangiji zai yi magana da shi kai tsaye babu tantar idan laifi kake laifin baka bari ba har ajali ya cin maka baka tuba ba Allah da kai shi zai ce maka wani na hana ka ba na ce maka bani su nisa baka bari ba sai ka yi restore ka da martani sai ga shi dalilin nisa baka bari na ke kai ka Ba babu ɗaya daga cikin ku annabi ya ce ba sai ubangiji zai magana da shi kuma ba safinta za a yi in ka faɗi maganar a gaya ma Allah ko in yayi magana a gaya maka ba kai tsaye zai yi magana da kai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace babu wanda zai bar gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala a filin hisabi ranar alkiyama Allah zai mai mata tambayoyi biyar an umrihi fi ma'ana Allah zai tambaye shi rayuwarsa Allah zai ce ka shi bayanin a me ka karar da shekarunka Allah zai ce na baka shekara 40 a duniya ko shekara 50 a duniya ko 60 ko 70 ko shekaru 100 a duniya Allah zai ce ka shi bayani waɗannan shekaru saba'in ko tamanin ko ɗari me kai har ka karar da su dole ka yi bayani idan ofis ne za ka gaya shi a aikin ofis ka karar da su in noma ne za ka gaya shi zai tambaye ka waɗannan shekaru da ya baka a me suka ƙare? me kai kai har suka ƙare? wa an shababi ne fi ma'ablahu zai tambaye ka game da ƙuruciyarka samartakanka a me ka karar da samartakanka har yau ba a cewa kana daga cikin samari to me kai a samartaka saboda tsada na lokacin samartaka kun ga za a tambayi mutum game da dukkan abin da rayuwarsa ta kunsa to da a ware kuma lokacin samartaka shi ma a mai tambaya da musamman wa an maliki min aina ta saba ma fi A annabi ya za a tambaye shi dukiya da Allah ya bashi ta ina ya samu ta ina ya kashe kuɗi da yake sanin mutane inda in mutum ya nemi kuɗi ta halal shi kenan magana ya wuce da ka zo da sarki in ka nema ta halal to kuma ta ina ka kashe sai kuma ka kashe ta yadda ya dace da shari'a inda za a ɗaga wani abu a ce wannan abin ta ina ka same shi sai ka ce Allah albashi na na karɓa to da ka karɓi albashi mai kai da shi sai kuma ka sa kuɗin ta inda bai dace ba to nan ma baka tsira wa ma za a nila fi ma alima za a tambaye ka abin da ka sani na ilimin addini da me kai aiki da shi me ya kai aiki da shi ka iya karatu ka iya tafsiri ka iya hadisi ka iya karanta alqur'ani wannan duk ba damuwar shari'a bane me kai aiki da shi ne damuwar ka yi aiki da shi ko ka yi aiki da shi babu wanda zai bar gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala sai an ci wannan wallahi jama'a akwai waɗanda nadamarsu da sakaci da lokaci da suka yi wallahi ke an isa fili nisa a nan suke nadama wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ وكان الشيطان للإنسان خذولا ويوم يخب الظالم على يديه الله يترانا الظالم زي حنا ينسى بيو أبكيتي domin nadamar duniya hannu ɗaya ake sawa a baki kuma yatsa ɗaya ake sawa a ciza nadamar lahira duka biyu ake sawa a baki a ciza mutum zai buga kasa ya yi ihu ya yi ruruwa lokacin da zai yi nadamar lokaci ya ya kuru zai ce ya laita ya kai tona nadama ta Ita hastu ma'ar rasul sabila ina ma da hanyar manzon Allah na nabi to hanyar zan Allah an mishi bayanin da filla filla a rayuwar duniya amma a wancan lokacin da aka mishi bayanin akwai wani abu da ya dauki hankali ya laita ni lam attaqi fulanan kai tona nadama ta da barriki wane ya zama amini ba dade abokina ba lakad aballani ala zikr gashi ya bautar da ni daga addinin Allah daga sanyar Allah ba da ja'ani bayan ya zo ni wa kana shaytanu lil rasula Allah ya tashi dan ke tsakular ya tubar ya tabar da ita jama'a bai to haka irin wannan nadama za ta zo ta yi ta zuwa wa mutane a wannan farfajiyar me zai kawo wannan dan da Shi ne damar da mutum ya samu a duniya wallahi ba amfani jama'a mun fahimta damar da mutum ya samu bai yi amfani da ita ba annabi ya ce shi hayata a kawo da mawuce rayuwar ka da mutuwa shababa ka kawo da hami kuruciyarka samartakanka annabi ya ce kafin tsoronka gina ka kawo da faɗarin annabi ya ce wadatar ka dukiya da kake da ita annabi ya ce kafin talauci ka kasan idan ka samu gaho wanda bai san duniya ba shi in yana samun yana ganin kamar da zai yi ba yadda kaga Allah ya sa wa mutum rai yana tafiya ya karba ke mu haka dukiya Allah ya sa mata ajali haka dukiya Allah ke sa mata ajali yadda kwanakin mutum ke kare ba shi yasa duk wanda kaga Allah ya bashi a duniya amma dukiyarsa ta kare a gina gida a sayan mota a yi kaza bai more kuɗi bai more kuɗi ba dukiya na kira ake gina wa wanda ya sani abdullahi dan abbas ce duk wanda Allah ya bashi kuɗi kamar an bashi kifin shiga aljanna yanzu wannan kafet da aka saka a cikin masallacin nan ba sallah ba ko hutawa ka zauna ka yi za ka kai lada mu wanda ya kafet ko hutawa ka yi dukiya kiyama ake nema ba laifi ba ne ka yi gida mai kyau ka shiga mota mai kyau ka ji daɗi amma dai kuma in ya kare wannan ita ce manufar dukiyar Ba baka mori kuɗi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam faraga ka kawo shirk dama da ka samu na lokaci kafin abubuwa su addabe ka ka shagaltu duk lokacin da ka samu ranar lokaci ka san wani haka kawai fim fim fim wannan fim hausa fim zai je kalli part 1 part 2 part 3 awa uku a banza me ya tun ke kara maka wani ci gaba tun da kake ka taɓa shiga wani gida ka je ka samu nufin yana waka matar gidan tana amsawa ba ƙarya ba wani gida ne ka gani a gungu matar tana waka nufin ta yana amsawa ba ta ba ta lokacin ka kawo da kai ba ta lokacin ka kawo da kai yaushe za ka ba wa fim awa uku a rayuwarka sai dai wadda bai san kimar lokaci sai dai wadda bai san kimar lokaci farada ka kwamna shi annabi ya ce karibata karibaci karibaci lokaci da kake da shi kafin abubuwa su addabe ka sai saka ka kwamna sa'ani annabi ya ce kuma ka amfani lafiya ka san rashin lafiya lokacin da ka ji lafiyar ka karam ka yi marmaza karibati lokacin lafiyar wani yanzu haka maganar da muke yana asibiti ya fi wata uku a asibiti ko bakin jet bai taɓa takawa ba yana kwanta a cikin asibitin ya fi wata uku bakin jet bai taka in karatu ake yi in mutumin kirki ne yana so ya so karatun ba hali yana so ya je ya yi jam'i shi ma ba hali yana so ya je ya yi kaza ba hali in ma mutumin banza ne ana fati yana so ya je kun fatin ba hali haka dai kuma haka ba haka ne saboda haka lafiya ta yi amfani da ita in kuma wannan lokaci da ke gaba gare ni lokaci ne da kowa ya kamata ya yi amfani da damar sa, ya ribaci abin da ke gaba gare ni wata rana ranar da mun yi bayani adadin mutanen da bara muka yi tafsiri da su muka yi rarrabar da su wanda bana wa haka ba su nan a tsakaninmu sun kai mutum goma wata baɗi kuma a yi da kai ko ba a yi da kai to ashe duk lokacin da mai hankali ya gan shi a raye amfani yake yi da wannan dama wannan wata da muke cikin sha'aban yana daga cikin wata mafiya alkhairi a cikin watannin Allah wata ne na musamman da yake ɗauke da ayyuka na alkhairi da kuma shiri da samar da timetable na yadda za ka tinkari watan ramadan domin ba sai watan ya shiga ka ce to bari ka yi kaza ka yi kaza ba ya kamata a ce kana da tsarin ka wata rana usama ibn zaid yace da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasulullah lam araka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu min shahran Yin yace mishi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tun da nake da kai ban taba ganin wani wata da kake yawaita azumin nafil bili ba kamar watan sha'aban ba shi ne watan da yanzu muke ciki yace tun da nake da kai ban taba ganin wani wata da kake tsabar yin azumin nafil bili masu yawa a cikin sa ba kamar watan sha'aban fa kada alaihi salatu wassalam لأنك رميت ذلك شهر يقبل الناس أن النبي يتي وفي شعبان وتاني دقال من متاني سكي ربكنا جمد لي بطل قتل لي متاني دي وضعف من كان بين رجب ورمضان النبي يتي والنبي وطن دي يتي سكان الرجب ده رمضان شيني شهر وهو شهر turfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin annabi yace wata ne wanda ake daga ayyukan bayi zuwa ga Allah ubangijin talibai yanzu duk abin da muka aikata na wannan shekarar to a wannan wata na sha'aba ake tattara dukkan ayyukan na shekara a haura da shi ba fa uhibbu an yurfa amali wa ana annabi yace saboda ina so a daga aiki na da azumin muka masu yawa a cikin annabi ya ce mutane da mutane suke rankana ya ce wannan wata akwai bukatar a daga ayyukan bawa da azumunuka masu yawa a ciki annabi ya ce saboda ka nima nake so in za a daga nawa a daga da azumi a ciki shi azumi shi azumi ba ma maganar ramadan ba azumi gudan azumi a duk abin da ake ce mishi ibada in dai ibada ne ba yi da sa'a domin shi azumi sai daga cikin alkhairin da ke cikinsa bayan ibada ce da take da tsoka sannan kuma yana da waɗansu sinadarai na daidaita al'amuran rayuwa baki da yanzu inda za ka shiga cikin wani damuwa da wani yanayi da abubuwa za su har jiɗe sun rikice maka kana fara azumi wallahi za ka samu nutsuwa ka san inda za ka kinka abu umar ya ce ya rasu yarba dullin ala amalin adon kulu da kirkir ya ce ya rasu Allah ka nuna mun wani aiki da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san in na rike wannan aikin zan shiga aljanna fa kana alaihi salatu salam sai annabi ya ce alaika bisawm fa innahu la bisala Hmm. annabi ce ka rike azumi da kyau azumi ba yi da sa'a a cikin hakika alaika bi sabr fa innahu la nuslala annabi yace ka rike azumi azumi ba yi da tanka ba yi da sa'a irin sa a cikin ayyuka cikin wani hadisi da al-Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kullum amal ibn adam mudha'af dukkan ayyukan dan adam ana ninnin kasu ne al'asharatu alhassanatu bi ashri amsalha kowane aiki daya da mutum yayi ana ninka akan ninka mishi goman sa ila sabai mi'atu bi'idin zuwa ninki ɗari 700 kowane aiki mutum ya aikata na alheri wannan aiki annabi ya ce za a ninka mishi goman wannan aiki har zuwa ninki ɗari bakwai halin nasu sai Allah madaukakin sarki ya ce illa sau ya ce sai dai azumi ya ce a cire azumi a wannan lissafi fa inna huli Allah ya ce azumi na wani wa ana ajzi bihi ni nake sakayyar shi duk wani lissafin da za a yi aiki kaza yana da ninki kaza aiki kaza na da ninki kaza Allah ya sai a cire azumi a cikin lissafin shi na wani ni na ke sa kayya na karanci akan azumi ya dau shahawatahu wa ma'amahu min ajli Allah ke mutum ya bar sha'awarsa ya bar abincinsa da bukatarsa don ni Allah ke zai ka sa kayyan da zai ci watan ramadan inda za a ce watan ramadana babu wani nassi ko wani dalili da ya nuna tsananan watan ramadan sai kawai kasantuwar azumin watan ramadan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci an ya ishe kai musulunci an gina musulunci akan waɗansu tubana ne tubali ne guda biyar to azumin watan ramadan yana daga cikin waɗannan tubala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce buniyar islam a an gina musulunci da waɗansu blok waɗansu tubala guda biyar shahadatu shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah da kuma shaida annabi Muhammad manzon Allah sai ta wani iqamu sala da tsayin sallah wa ita'i zakka da ba da zakka Wani hajj da zuwa aikin hajji sai ce wa sun Ramadan da azumin watan Ramadan shi azumin watan Ramadan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci ta yadda in aka cire azumi to kamar an rushe musulunci watan Ramadan watan ramadan shine wata da ubangiji ya saukar da cikin شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكذبوا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله مدعو في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Allah ke kun ga watan azumin Ramadan Allah ke a cikin sa aka dogara da Alƙur'ani to cewa watan Ramadan shine watan da aka saukar da Alƙur'ani kadai wannan ya ishi dalili akan falala da matsayin watan Ramadan wannan Alƙur'ani da Allah ya saukar da shi wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiriya gaba ɗaya gaba ɗaya shine takaba a dukkan littattafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa manzanni kafin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan alqur'ani Allah sai yake banci watan Ramadan da saukar da alqur'ani shahar Ramadan alladhi unzila fihi alqur'an Allah yake watan Ramadan shine watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa hudan linnasi wannan alqur'ani Allah ya shirya ne ga mutane wa bayyinatin min al-huda wal bayani ne daki daki akan shari'a da kuma rarrabe tsakanin karya daga gaskiya ta ina ne in an bi za a dace ta ina ne in an bi za a bata za a halaka Allah ya yana shahar Allah ya duk wanda ya halarci watan Ramadan ya riske shi ya shiga watan ramadan da rai da lafiya Allah ya fa yasu ya azuci wannan ramadan wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Allah ce wanda kuma watan ya shigo bai da lafiya ko yana halin tafiya to ya sha ya kirga waɗansu kwanaki ya biya wannan tsakani yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ku da sauki ne ba yana nufin da tsanani ba wani tukmilu da idda Allah ya saboda ku cika adadin watan Ramadan yasa aka ce ku biya in kun yi tafiya kuka sha ko in ba ku da lafiya wani tukabbiru Allah ala ma hadakum ku yi kabbar bari domin godiya ma Allah akan shirye da ku yayi wa la'allakum tahtadun Allah ya dace ku samu shirya wa la'allakum tashkurun don ku zama masu godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala watan Ramadan shine watan al a cikin watan ramadan aka saukar da alƙur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza kana awwal laylatin min ramadan idan daren farko na watan ramadan ne yadda muke zauren nan sai mu samu labari an ga wata an ga wata ana ce an ga wata kaga ai ramadan ka shigo kenan to a wannan daren farko da aka ce an ga watan wadda gobe da asuba za mu tashi da azumi wannan dare a daren wannan daren farko annabi ya ce sai da shayatin wa maradatul jin a daren ubangiji ke sa dukkan shaytanu da matsiyata waɗanda ke halakar da bayan Allah a kama su a daure su shi yasa irin Ramadan ya shigo za ta ga har shaye-shaye suna zuwa nan eh, wa gullikat abwabun nar Allah zai ce a kule kofofin wuta kofofin wuta duka a kule falam yuftah min ababun ba za a bude kowace kofa daga kofofin wuta ba sai ramadan ya fita wa futihat abwabul janna Allah zai ce a bude kofofin aljanna duka falam yuklaq minha babun ba za a kule wata kofa ba sai bayan ramadan wato idan ramadan ya shigo harkar aljanna kawai ake yi babu harkar wuta wuta gaba ɗaya Allah zai sai a kone ba dutse aljanna zai sai a buɗe a buɗe kowa kowa a shirye ke zai shi wa yunadi munadi annabi ya ce Allah zai sa wani ne shela daga cikin mala'iku ya shela yayi kira a wannan dare na farkon ramadan ya ba fi alkhair akbil zai ce ya kai mai neman alkhairi mai neman shiga aljanna mai neman rahamar Allah mai roƙon Allah mai naci ga ya dace da alkhairan Allah mala'ika zai ce mishi akbil juyo ka wa ya ba badiya shar aksir zai ce ya mai neman sharri wanda ya dukufa a cikin sabon Allah aktir zai ce ka saka kanka gari an shigo watan ramadan Ma'abocin alkhairi ga lokacinka ga zamaninka ga lokacin ɗiban gara basa mai saƙon Allah wadda ya juya baya ya dulmuya a cikin saƙa ma Allah mala'ikan zai ce mishi ka taka ma kanka birki ka bi a hankali walillahi mutaqa'u minan nar Allah na walillahi mutaqawu minan nar Allah na da waɗanda ke yanta su daga wuta a wannan daga wannan daren wa zalika kullu laila kuma hakan zai faru ne a cikin kowane dare tun daren farko na Ramadan idan aka ce an ga wata ai lokacin da aka ce an ga wata ma ba ku fara azumi ba to tun a wannan daren ubangiji zai ware dubun dubatan mutane ya ce duka waɗannan a 'yan tasu ba su ba wuta ba su ba wuta gobe a yanta su jibi a yanta su har daren karshe da ramadan zai fita duk dare annabi sallallahu alaihi wa sallam yace akwai dubun dubatan mutane wanda ubangiji ke sa a yanta su daga wuta su sun tsallake wuta sun mutu maganar wuta cikin rahmar Allah Allah me yasa aka musu wannan alfarman Allah ya ce ai ramadan ya shigo jama'a mun fahimta ka san wanda bai fahimci riba da alkhairin ramadana ba shi gaban sa ma faduwa yake saboda za a yi azumi kuma in ma da yi azumin ba karasa da yake a ima har ma baka yi azumi ba ka je ka da faduka ka more ne wani gaban da faduwa yake za a yi azumi za a yi azumi ga kuma abinda azumin ke zuwa da shi na alkhairi wadda da wannan lokacin ba ka da wani lokaci da za ka riba irin abin da za ka riba a cikin wannan matsalar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana an ga wata aka sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa an ga wata wata ramadan ya kama wata ya kama sai yi tawaji da sahabbansa yake sai musu inna hadha shahr kad hazara annabi ya ce to kun ga wannan wata na ramadan mai albarka ya halar ya kiku gashi cikin yardan Allah ya sami ku da ranku da lafiya wa fihi lailatun khairun min alf shahr annabi ya ce to cikin wannan wata na ramadan akwai wani dare wannan daren alkhairin da ke cike a cikinsa wannan daren alkhairin da yake ɗauke da shi ya fi watanni dubu alkhairi inda a ce za ka je ka yi ta neman alkhairin Allah ka yi ta neman rahama a cikin waɗansu watanni banda wannan daren a cikinsu to sai ka yi watanni dubu in ma ka samu amma ba ka samu abin da za ka samu a wannan daren shi kadai ba akwai riba ko ba riba shi ne daren lailatul qadr daren lailatul qadr duk wanda ya dace lailatul qadr ta shigo in ma na karatun alqur'ani in ma na roƙon Allah in ma yana wata ibada ya kasa kayan da kuma ya kai domin wannan daren ubangiji ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم الله يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة Allah ke mun saukar da alƙur'ani a cikin wani dare mai tsarin albarka wannan daren shine lailatul qadr daidai ayar take da inna anzalnahu fi lailatul qadr Allah ya mun fakar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadr wannan daren lailatul qadr shine dare mai tsarin albarka inna kunna munzirin Allah ya mun kasance masu gargadi da tura manzanni da masu da'awa domin kiran mutane da kuma gargadin mutane fiha Allah ya ce a cikin wannan daren yufraku kullu amrin hakim a cikin daren ake kowane irin kaso da bajet na alkhairi wa bayi jama'a mun fahimta ba an mana rubutu a can lauhul mahfuz ba a cikin mahaifiya ba ana yi ba to a kowane shekara a wannan dare ubangiji duk shekara mala'ikunsa da ya ba su kula da gudanar da waɗansu abubuwa a kan bayi misali ɓangaren arziki mala'ika mai ka'il shi ne jagoran mala'ikun da suke kula da arziki da ake kasa bayi Allah zai bashi ne ya ce wani a sa mishi biliyan goma kenan wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza ɓangaren aure wani a rubuta mishi mata wasi, wasi a rubuta mata wani wani kaza wani zai rubu kaza wani za ka karbi ranka abu kaza wani tsakanin alkaleri da bara a karɓo ranka a waje kaza listin haka mala'ikan mutuwan a daren duk wanda za su mutu a shekarar listin da hannunsa in sunan ka na ciki kawai rana da lokaci yake jira sai ya shigo gidan ku ya dauki wani karamin yaro ya tafi a hannunsa ga haka ka ba ku wani da kai amma a ranar kan nasu ba fi hali yusrafu kullu amrin hakim a wannan daren ake kasa komi to sai ka dace ka kuma a daren ka shekara ta wuce annabi ya ce wa fihi lailatin khairun min alf shahri a wannan daren a wannan watan akwai wani dare wadda alkhairin da daren ke dauke da shi ya fi abin da watanni dubu ke dauke da shi waɗannan watanni dubu sun nuna shekara tamanin saboda ka abin da za ka rika a daren lailatul qadari in ka dafe. to inda za a ƙara maka shekara tamanin kai tala domin ba za ka samu abin da za ka samu a wannan daren ba yanzu ta yi wanda ya shiga Ramadan ya daina hirar banza ba zai yi ba domin ba san za a maimaita wata da kai ko ba da a maimaita ba annabi sallallahu alaihi wa sallam man hurima khaira duk wanda aka haramta mishi alkhairi wannan dare ko wannan watan faqad hurima alkhaira kulluhu annabi ya ce an haramta mai alkayi tukani in mutum bai dace a ramadana ba in mutum bai dace da lailatul qadari ba annabi ya ce an hana shi komai bai san komai ba wala yuram khairaha illa ma'rurun annabi ya ce ba kuma wanda za a haramtawa alkhairin lailatul qadari ramadana annabi ya ce kawai sai wanda ba shi da rabu sai wanda ba shi da rabu wanda ya rasa alkhairin wannan daren annabi yace kawai ba mai rabo ba wannan ke zaburar da ke zaburar da bayin Allah masu tunanin makomarsu su tashi su tsaya su yi ta ayyukan sarari magabata na kwarai tun da kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka samu cikin waɗannan kwanaki da muke yadda suke cikin farin ciki da ɗoki da marmarin zuwan matasa maza, da shiri da tanadi na yadda za su amfani ramadan malam akan samu mutum wanda tun fitar ramadan ke buɗe asusu in albashi ya samu zai tira abu kaza ya je ba wannan asusun yana tara shi ne don siyar da bayan Allah a ramadan yana daga cikin abin da za mu yi magana akan infaki a ramadan ciyarwa a ramadan to sukan yi shiri sukan yi tanadi da tattali na yaya za su mori moro-moro da ke cikin wata idan ka shirya wa mutane abin buɗe baki rumuni ko sanyi shinkafa ne duk abin da ka shirya na buɗe baki sai ka samu mutum ɗaya sai ya yi buɗe baki da abin da ka shirya abinda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk abinda aka bashi a ranar na azumin sa za a baka kwatan kwatan wannan ba kuma a nashi za a takura a baka ba ka sa ko da ko da dino ka bashi sai ya rike mu sai ya tuna shi eh wai shi wai kar ma ya fara da naka a'a in ma ka tuna shi ba aladan ka da adiba ba a taskar Allah da adiba to me da kashi bikin ba za ka da ba jama'a mun fahimta to idan ka ba mutum buɗe baki ka samar mishi da abin da zai ce ko ya yi buɗe baki in ya sha ruwa duk abin da ya samu a azumin ranar idan lada dubu ɗari ya samu kai da ka shirya mishi abin buɗe baki za a baka lada dubu ɗari to abin da muke an karanta jama'a shi akwai wadda za ka samu a azuminsa kawai abinda za ka samu in ka mishi buɗe baki kai farra mazan ɗin ya kare ba za ka samu ba za ka samu a wannan ba wato yadda yake tsayawa in yana azumi ya tsanye azuminsa daga sabon Allah ya tsanye maganganunsa daga batsa karatun alkur'ani sallan nafilfili wato abinda zai haɗa a ranar idan ka bude mai baki in aka ce duk abin da aka bashi a ranar za a baka sai ka samu kai baka da kamun kai na yadda za ka iya kai in kai azumin ka samu abin da za ka samu a jikin nashi wanda yake da hali ya zan marowaci a ramadan to ka yadda mutanen mu suke mutum ɗaya za a mai abin buɗe baki ya fi kana goma ga masallacin anguwansu ana raba kunu ana rayu yana faruwa kuma ya faruwa za a yi mai abinci ya fi kala goma wai ba ɗaya daga cikin tarbiyyar da ake ma mutane a azumi shine hatta mawadaci ya biya tsantsani yadda talakawa marasa gane su suke rayuwa to da yawan mutanen wallahi sun mai da ramadan lokacin cin jeri ba abinda ma baya ci ma ba a ramadan ba a lokacin ramadan an mai da shi wani lokacin kamar biki ne saboda ka shi kaɗai akan tebur ko da shi da abokansa za a shirya musu abincin da kudin abin da aka shirya a kai kudin zai iya ba matalakawa hamsin abin da za su ba kwa ganin yadda yare da mai kifaro kunu ne da a kawo kunu ka ga magidanci da cok a hannun ana zuwa shi sai ka samu mafarkinsa yana da buhu ashirin ko talatin na shekara jama'a mun fahimta saboda ka ramadan wata ne na duk wanda ubangiji ya yi shi mafaka ya dace ya yi kokari ya ribaci abinda duk ya samu dama da abu na ƙarshe da muka tattauna a kai game da wannan matsalar shi ne tsane azumin mai azumi ɗaya daga cikin abin da kowane musulmi ya kamata ya mai da hankali a kai a watan ramadan shi ne ya yi ƙoƙari ya yi azumi mai kyau azumin da zai zaitar da shi na tunkiya azumi mai kyau da yawan mutanen sun ɗauka iya azumi shi ne kawai daga lokacin da kai suhur karka ci wani abu karka sha wani abu in kana da iyali karka kusanci iyalinka shi kenan in magariba sai rana ta baɗi ka yi azumi daya akwai gyara ɗaya daga cikin abinda za ka fi mai da hankali a watan ramadan na neman yardan Allah neman rahamar Allah neman kusanci a wajen Allah shi ne ka tabbatar kana ɗaukan azumin ka lafiya ka kai shi lafiya ka yi iyayenka ka kiyaye azuminka duk wata dama da za ka ribata a watan ramadan don samun yardan Allah wannan abun na bayan shi gudan azumin domin shi aka farlanta ba. Ɗaukan azumin ka siriyar-siriyar ka ɗauke shi siriyar-siriyar. Kamar yadda muka faɗa, waɗansu kawai sukan sa lissafin azumi kawai in bai ci abinci ba ko bai ta bauta na ya tsari. A, sabon Allah na damu da lissafin azumi. wani hadisi na al-Imam al-Bukhari hadisin Abu Hurairah Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man lam yada qawla su duk wanda bai bar fadin magana da ta saba ma shari'a ba idan an ce azuru shine duk maganar da ta saba ma shari'a ashar zur kage zur sharri yarbel zur jita-jita zur duk abin da za ka faɗa in abin ba daidai bane ba gaskiya bane ya saba ma shari'a sunan wannan maganar zuru ba ku tara tashe da zuru to shaidan ƙarya kenan to shi zuru duk abin da ba ne bane da ake faɗa annabi ya ce mallam ya da kaula su duk wanda bai bar sadin abin da ya saba ma Allah ba wal amala bihi ko aiki da shi ba shi ya faɗa ba amma a zo a kawo shi ma ya yada annabi ya ce lillahi hajjata sai an yada a wa sharabahu wannan mutum Allah ba shi da bukatar ya bar cin abinci ko shan ruwa idan mutum ya ɗauki azumi ba zai bar ƙarya ba ba zai bar gulma ba ba zai bar annamimanci ba ba zai bar baɗa ba ba zai bar sharri da ƙage ba Allah ya ce a gaya mishi kar ma ku ya daina cin abinci ko abin sha don kar ya ɗauka in ya yi azumi zai je ya tarar da wani abu ma'ana in dai ba zai iya bari ba annabi ya ce ya ci gaba da cin abinci ba da shan ruwa fa laysa lillahi hajatun fi an yadda a fa'amuhu wa sharabuhu Allah bai da bukata wannan mutumin da ba zai bar wa'annan munanan kalmomi ba Allah bai da bukatar ya bar cin abinci ko shan ruwa wannan ba sako ke gaya maka cewa zai yi iya barin azumin sa ba wani yana azumin idan ya mulmulo a sha haka ne ko haka haka ne wani yana azumin nan dabar su take daban batsa wani yana azumi zai buɗe buɗe da kallon duk dai irin wannan to yana daga cikin ayyuka ko bai rusa azumi aka ce azumin ka ya lalace ba zai mishi illar da karshe ba da ka muri azumin ba ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsaro tsari azumu min siyamihi al-ju' wal arash rusafa'i azumu min siyamihi al-sahm annabi ya ce wa mutum nawa kuke azumi a yi ta azumi a yi ta azumi amma sakamakonsa na azumin annabi ya ce shi ne yunwa da kishi kawai da yi mun fahimta annabi ya ce ai akwai da yawa suna azumi me yasa annabi ya kira shi azumi ai bai ci abinci bane da sha ruwa amma annabi sai ya ce hazzuhu min siyamihi sakamakon da ya samu rabonsa a azumin shine ne judu wa ya yi ya ji yunwa ya sha kishi ma'anan hadisin da yawa suna azumi amma aikin banza suke ba su samun sakamako warbaqa'i waɗansu suna kiyamun laifi har zuhu min kiyamiki a sahar annabi ya ce sakamakon kiyamun laifin su shi ne hana gidan su zaki kawai ya hira ya hira to ashe abin jan hankali a nan shi ne azumin ya zama yadda za mu kame daga ci da sha ko aikata wani abu da zai ɓata azumi to kuma mu kame gaɓoɓinmu da harshenmu daga abun da zai iya tauye mana azumi ko ya nakasa mana azumi ko kuma ya rage mana ladan wannan azumi wannan yana kan kowane musulmi ya zama yana shirye yana kinze cewa duk lokacin da zai ɗauki azumi idan ka saka tunaninka da basirarka wajen kiwon azuminka da lura da azuminka domin ka ɗauke shi lafiya ka isar da shi lafiya ba tare da karaya ko targaɗe da annabi ya ce da yawa na azumi da yawa suna azumi amma sakamakon su kawai yunwa da kishi kaga an sakon da annabi ya isar a nan da yawa suna azumi amma azumin banza ne sakamakon su yunwa da kishi ai ga hadisin ya nuna ba su ci abinci ba su sha sun da yake sun ji yunwa inda sun ci abinci ya ce sun ji yunwa inda sun sha ruwa ya ce sun yi kishi haka ai ba su ci ba ba su sha ba amma yake wannan yunwa da kishin iyari ba su ce ba to ni tsoron Allah wajen shiga watan annabi Ramadan da kiyaye azumumukan idan kana da wani matsalin da ka san ba majalisi ba ne na asibiti ka nisanci wajen idan kana da wani wajen hira da ka san ba hiran arziki ba ne ka nisanci wajen ka yi ƙoƙari ka tsaya a kan ayyukan alkhairi da yawaita tuba da istighfari da kuma neman taimakon Allah ya taimake ka wajen samun istiqama da mayar da al'amarin ka zuwa ga Allah ci gaba da roƙon Allah Allah ya kai ka watan Ramadan da rai da kuma lafiya da damar da za ka yi ibada ka yi ibadodin ka yi azuminka ka ci gaba da roƙon Allah ya taimake ka wajen tsayuwa ka yi abin da ya dace da wata Ramadan sannan ka ci gaba da roƙon Allah kuma in ka yi ibadan ya karɓa maka muna roƙon Allah ya dace da Allah ya rinka da ba da imani da kuma dacewa da kuma dace da ayyukan alheri Allah ya amsa mana dukkan abin da muka yi da kuma wata zamu Allah ya samu na da rabu da sakamako mai kyau a ranar kajiya sai kuma wani sati idan Allah ya yi da mu tsora kamar yadda muka tsara dukkan darussan kusan bai ɗaya da mu yi su da shan su kwalkwalwatin da kuma nan baki da Allah ya saka da bai ne wajen Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا anta that killed our